يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو لهدي biyu ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1443 wanda ya daidai da uku ga watan huɗu, shekara ta 2022 wannan shine darasi na biyu a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani wanda za mu tashi insha ta'ala a wannan darasi a farkon suratu tsor na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمود والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطور wannan shine sunan wannan sura ne albarka suratul tur bi inda aka ambaci wannan surar ba inda ake ambatanta da wani suna in ba wannan surar ba in ba wannan sunan ba na suratul to da haka malaman tafsiri da hadisi duka sun yi ittifaki akan kiran wannan surar da suratul to sannan an kira ta da wannan suna ne saboda munasabar buɗe surar da wannan kalmar ta wa da aka aka kira ta da suna suratul tur da aka ba ta da wani suna da ya wuce wannan sunan maqasudin wannan surar saƙon da take ɗauke da shi da maƙasudin da take so ta cimma shine sura ce wadda Allah maɗaukacin sarki ya saukar da ita domin rushe duk wata hujja da waɗanda suke ƙaryata Allah da manzannin Allah da ranar alkiyama suke dogara da ita. Surar ta sauka ne domin rushe hujjojinsu gaba ɗaya, da haka sura ce wadda za ka iya kamanta ta da faɗin Allah maɗaukacin sarki, bal na ƙazifo bil haƙƙi alal batsini fa yadda mahuhu fa wa zahir. Da Allah yake cewa muna ɗaukan gaskiya mu jefi ƙarya da ita. sai wannan gaskiyar ta rugurguza ƙaryar gaba ɗaya to wannan shine abin da suratul tsor take yi ma hujjojin waɗanda suke inkarin Allah ko inkarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma inkarin tashin alƙiyama da aka duk wasu hujjoji da suka dogara da su da duk wani abu da za su iya riƙewa to Allah ya rusa shi a cikin wannan surar da aka dalilai ne aka yi amfani da su a cikin surar al'adillatul aqliya dalilai na hankali dalilai na hankali tsantsa aka yi amfani da su wurin rusa wayannan hujjojin da suke da su da aka sura ce wadda za ta iya munazara da kowane ne ko da mutum bai yadda akwai Allah ba bai yadda akwai manzan Allah ba bai yadda da ƙur'ani ba to wannan surar za ta iya yin munazara da shi za ta iya ɗaukan hujjojin shi kuma ta rusa su a hankalce wanda duk wani mai hankali zai iya fahimtar wannan saƙon da wannan hujjar da wannan dalilin ba wai dalilin a karanta mai Allah ya ce kaza ba manzon Allah ya ce kaza da haka makasudin wannan surar shine tattaro shubuhohi na kafirai wayanda suke inkarin Allah da manzan Allah da tashin al'iyama da kuma rusa wayannan hujjojin gabaki ɗayansu kamar yadda za mu ji abinda ayoyin surar suke ɗauke da shi. Maudu'in surar muhimman maudu'an da surar take ɗauke da su, sura ce wadda take kamar sauran surori na Makka. galibi surori makkiya kamar yadda wannan surar ita ma sura ce makkiya bil ittifaq to haka surorin maka galibi suna ɗauke da saƙonni ne guda hudu tabbatar da tauhidi da kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da rububiyar shi da uluhiyyar Allah sannan saƙo na biyu shine tabbatar da tayar da halittu bayan sun mutu ranar tashin alkiyama sannan saƙo na hudu tabbatar da cewa idan an tashi ɗin akwai sakamako akwai hisabi da za a yi mahalittu bayan an tashe su sannan saƙo na hudu shi ne tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi ne muhimman mawudu'an da wannan sura take ɗauke da su magana akan tauhidi da rububiyar Allah da kuma magana akan tashi bayan mutuwa da kuma magana akan sakamakon da Allah zai yi mahalittu bayan an tashe su ɗin sannan kuma magana akan tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka sura ta zo da wasu mahawin waɗansu gaɓoɓi muhimmai a cikin surar za mu iya cewa surar tana ɗauke da gaɓoɓi guda shida gaba ta farko shine magana akan a halittu rantsuwa da Allah ya yi rantsuwa da Allah ya da wasu manya-manyan abubuwa guda biyar waɗanda Allah ya rantse da su a cikin surar da aka wannan shi ne mihuwar na farko da surar ta buɗe da shi rantsuwa da wasu abubuwa manya-manya guda biyar da Allah ya rantsi da su domin tabbatar da cewa lallai Allah maɗaukacin sarki zai tayar da mutane zai yi musu hisabi bayan sun an tayar da su bayan an gama rantsuwa aka ce inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi sannan a wannan gabar kuma bayan wannan rantsuwar da aka yi guda biyar sai Allah maɗaukacin sarki ya kasa mutane a gaba ta biyu aka kasa mutane gida biyu gida kashi na farko su ne kafirai waɗanda suka ƙaryata tashin alƙiyama su ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya yi magana a kan su fawailun yau mai idillin mukaddibin allazina hun fi yal yal'abun har zuwa faɗin Allah maɗaukacin sarki islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum inna ma zauna ma kuntum ta'malun wannan su ne kashi na farko kashi na biyu kuma waɗanda suka yi imani da Allah suka yadda da manzan Allah suka yadda da alƙur'ani suka yadda akwai tashin alƙiyama kuma akwai hisabi bayan an tashi ɗin su ne Allah maɗaukacin sarki ya yi magana a kansu daga aya ta goma sha bakwai har zuwa aya ta ashirin da takwas daga aya ta goma sha bakwai har zuwa aya ta ashirin da takwas innal muttaqina fi jannatin wa na'im fatihina bima ataahum rabbuhum har zuwa inda Allah yake cewa famanna Allahu alaina wa waqana azab as-samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim wannan duka bayani ne akan sakamako da Allah ya tattala na waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah suka yadda da manzon Allah sallallahu wa sallam suka yadda cewa akwai tashin alkiyama sai Allah ya bayani akan su yayi bayani akan irin sakamakon da Allah ya tattalar musu ranar alkiyama da kuma irin sifar su da yanayin rayuwarsu a nan duniya da kuma a cikin aljanna wannan shine mihiwar na biyu kasa mutane zuwa gida biyu masu imani da marasa imani da sakamakon kowanne sannan sai gaba ta uku da surar ta yi magana a kai surar ta yi magana a kan manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi da kuma tabbatar da manzancin manzan Allah ɗin Allah ya fara magana da cewa fa zakir fama an tabi ni'mati rabbika bi kahinin wala majnun am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raibal manun har zuwa ƙarshen aya ta 34 a cikin jerin waɗannan ayoyin duka suna magana akan tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan gaba ta biyar sai aka shiga bayani akan gargadi da Allah yake yi makafarai waɗanda ba su yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ya kawo gargadi mai tsanani dangane da irin wannan ɗabi'ar da wannan halin Allah ya musu gargadi daga aya ta 35 daga aya ta 29 daga aya ta 29 har zuwa aya ta 34 duka wannan gargadi ne da Allah madaukakin sarki yake yi ga su waɗannan kafirai dangane da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suke yi da kuma inkarin manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da suke yi sannan gaba ta biyar gaba ta biyar ko wanda shine gargadi akan ka da ake yi makafirai masu ƙaryata manzan Allah wanda su wannan gabar eh, ayoyinsu sun fara ne daga aya ta 35 har zuwa aya ta uku. aya ta talatin da biyar zuwa aya ta arba'in da uku su ne suke magana a kan gargaɗi ga kafarai Da haka Allah maɗaukacin sarki ya yi musu tahaddi sannan ya yi musu gargaɗi mai tsanani a cikin waɗannan ayoyin sannan gaba ta ƙarshe da da sura ta rufe da shi shi ne magana a kan lallashin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma umarni da aka yi ma manzan Allah da cewa ya yi haƙuri da duk abin da zai fuskanta na inkari da ƙaryatawa da zagi da cin mutunci Allah ya lallashi manzan Allah ya ba shi haƙuri da cewa fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ba abin da za a iya maka ba za a iya cutar da kai da komai ba Allah ya ce muna za mu tsare ka za mu kare ka ka ci gaba da haƙuri ka ci gaba da aikin da aka tsora maka sannan aka ba shi umarni da cewa wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa min al-layli fasabbihu wa idbaran nujum akai ma manzon Allah umarni guda uku umarni na farko shine hakuri umarni na biyu shine tasbihi wasabbih bihamdi rabbika umarni na uku na ƙarshe shine yin sallah shine wa min al-layli fasabbihu wa idbaran nujum da haka waɗannan abubuwan da aka ba manzon Allah guda uku hakuri da tasbihi da kuma sallah su ne maganin duk wata damuwa da duk wani hali na kunci da mutum ya samu kanshi a ciki da su ake tsallake duk wata damuwa da haka sai Allah ya umarce shi da ya sifanci da wannan sifar saboda ya tsallake wannan matsalar da yake fuskanta a garin Makka da bala'o'i da Musibo iri-iri to ya riƙe wayannan abubuwan zai tsallake wannan halin da ya samu kanshi a ciki kamar yadda Allah ya ce wasta'inu bi sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in wannan shine mahawir guda shida wanda wannan surar take kewayawa a kansu sannan surar ta zo ambatan wannan surar ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake nuni akan falalar surar da kuma matsayinta a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ya zo a cikin daga a cikin Bukhari da Muslim hadisin Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu wanda yake cewa na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi kamar yadda ya zo a wasu riwayoyin hadisin cewa yana cikin waɗanda ƙuraishawa suka turo su bayan yaƙin badar su zo su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi akan yadda za a karɓi fansar waɗanda aka kama daga cikin mushirikai a yaƙin badar yadda za a fanshe su to Jubairu ibn yana daga cikin waɗanda suka zo tattaunawa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da nazo sai na samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallah manzon Allah yana sallah a masallaci yana sallan magariba yace sai na ji manzan Allah yana karatu surar da yake karantawa yana karanta suratul tur manzon Allah ya fara karantawa daga farko yana karantawa yana karantawa Jubairu ibn Mut'im bai ce har sai da manzon Allah ya kai inda yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun sai da manzon Allah ya karanta wannan wurin Jubairu eh, Jubair ibn Mut'im yake cewa da qalbi an yatir sai da na ji zuciya ta saura iris ta fita daga cikin jikina zuciyata ta kusa tashi ta fita daga cikin jikina saboda tasirin Alƙur'ani da yake ji manzon Allah yana karantawa a wata riwayar hadisin kuma yake cewa kada an yata sadda a zuciya zuciyata ta kusa fashewa ta kusa ta fashe yake cewa ban yi tunanin zan tashi daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wannan karatun ba face sai azaba ta sauko daga sama jira kawai nake ji in ji inda azaba za ta sauko da haka yake manzon Allah ya karanta wannan surar yana karanta ta a cikin sallar magariba kamar yadda Jubair ibn mus'im radiyallahu anhu ya ji shi a wannan hadisin a wata riwayar hadisin kamar yadda ya zo a cikin bukari eh, zubairu mutsayin yake cewa wa zalika awwala ma wa al-imanu fi ya ce wannan ne farkon sanda imani ya fara ƙwanƙwasa zuciyata daga lokacin imani ya fara ƙwanƙwasa zuciyata a yanzu an karanta qur'anin yaji yaji wannan surar ta yi mai tasiri a lokacin yana mashirikin shi bai musulunta ba kuma ya musulunta bayan shekaru daga wannan lokacin domin ya musulunta ne a lokacin sulhul hudaybiya wannan kuma abin ya faru ne a lokacin yakin bayan yakin badar da aka yace a wannan shine farkon lokacin da imani ya fara kyankyasawa a cikin zuciyata saboda tasirin wannan surar da kuma tasirin sauraren alkur'ani da yayi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma ya zo a cikin Bukhari da Muslim hadisin Ummu Salama radiyallahu anha take cewa na zo na kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kukan rashin lafiya lokacin da aka je hajjatul wada na ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fama da rashin lafiya ba zai iya yin ɗawafi ba ba zan iya yin ɗawafi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce mata tsofi min wara'in nas wa anti rakiba ki je ki yi ɗawafi a bayan mutane ana sallah ke kuma ki koma ta baya kina yin ɗawafi akan abin hawanki kina kan raƙuminki kina ɗawafi ba sai kin sauka ba da aka ke ɗawafin akan raƙuminki shine abinda manzon Allah ya faɗa mata sai take cewa fa tsuftu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli ila jambil bait sai na je ina ɗawafi manzan Allah kuma yana gefen ɗakin Ka'aba yana sallah sai take cewa ya qara'u bi tsuri wa kitabin mastur yana karanta suratu tsur wa kitabin mastur da haka manzan Allah yana sallah da mutane ita kuma tana ɗawafi tana sauraron karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace manzon Allah yana karanta wannan surar tawaqqur wa kitabin mastur yazo a wata riwayar kamar yadda al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yake cewa yazo a wata riwayar hadisin cewa sallar asuba ce ita kuma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi. Daka wannan ya nuna mana cewa Banzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yawan karanta wannan surar a cikin salloli na farilla sallolin da ake bayyana karatu a ciki Banzan Allah yana yawan karanta surar saboda irin abin da take dauke da shi na nau'o'in hujjoji da kuma kariya lago na hujjojin kafirai da mushrikai surar ta bude da wasur bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wa tsor ina rantsuwa da atsor kamar yadda ya gabata a baya da yawa cewa Allah maɗaukacin sarki yana rantsewa da abin da ya ga dama daga cikin halittun shi Allah yana rantsewa da abin da ya ga dama galibi Allah yana rantsewa da waɗansu manya-manyan halittu ne waɗanda suke buƙatar a jawo hankalin ɗan adam domin ya yi nazari ya yi tunani a kan waɗannan halittun kuma yana nuni a kan darajar waɗannan abubuwan da Allah ya rantse da su Daka a anan Allah ya rantse da atsor me ake nufi da atsor atsor a larabci ne aljabal shine dutse ne dutse amma larabawa ba sa ce ma dutse atsor sai idan dutsen da yake ɗauke da tsirrai a jikin shi dutsen da yake tsirar da tsirrai a jikin shi shine suke ce mai atso amma dutsen da babu tsirrai baya tsirar da komai a jiki to wannan ba sa kiran shi da suna atso suna kiran shi da suna kawai jabal ne da idan suka ce atso suna nufin dutse amma wanda yake ɗauke da tsirrai yake tsirar da tsirrai a jikin shi to wannan atsor da Allah ya rantse da shi me ake nufi da wannan atsor din? akwai wani dutse ne sananne ko ko a'a kowane atsor kowane dutse wanda yake tsirar da tsirrai Allah yake rantsuwa da shi a cikin wannan surar malamai galibi malaman tafsiri da kuma jumhur na magabata da waɗanda suka biyo bayan su sahabbai da tabi'ai sun ce abin da ake nufi da atsur a nan shine dutsen da Allah maɗaukacin sarki ya yi magana da annabi Musa alaihi salam a kan shi wannan shine tsor ɗin kamar yadda Allah ya kira shi wa tsuri sinin wacce ne wa zaitun wa tsuri sinin suka ce tsuri sinin a can shine wancan dutsen na sinin wanda Allah ya magana da annabi Musa da shi to shine wasuwar ɗin da Allah ya rantsuwa da shi a wannan ayar wannan shine maganar aksarin malaman tafsiri kuma shine abin da galibin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai suka fassara wannan ayar da shi Allah maɗaukacin sarki ya rantse da wannan dutsen abin da sa galibin malamai suka rinjayar da cewa ana nufin tsuri sinin saboda me saboda dama Allah ya rantse da shi a wani wuri a Qur'ani an ce wa tsuri sini Allah ya rantse da tsuri sini da haka tunda Allah ya rantse da shi a can to haka kuma shi ne dai anan Allah madaukakin sarki ya rantse da shi hadisi ya zo mursal kamar yadda ya zo a cikin littafin az na Imam Ahmad ibn Hanbal haka kuma al'imamu abu nu'aim a cikin hilyatul auliya shi ma ya fitar da wannan hadisin haka al’yakutul hamawi a cikin tarihul buldan shi ma ya fitar da dukansu sun fitar da wannan asar ɗin daga nau albaskali daga auf albaskali auf yake cewa Allah maɗaukacin sarki ya yi wahayi zuwa ga duwatsu Allah ya yi ma duwatsu gaba ɗaya wahayi abin da ya musu wahayi a kan shi shine inni nazilun ala jabalin minku, Allah ya ce zan sauka akan wani dutse daga cikinku, mana akan wani dutse daga cikin duwatsu ba ayyana kowanne ne daga cikin waɗannan duwatsun ba kamar yadda a can Allah ya ce falamma tajalla rabbu hulil jabali ja'alahu dakkan wa karra musa sa'iqa to Allah ya ce zan sauka a wani dutse daga cikin ku a cikin ɗaya daga cikin ku sai au yake cewa sai duwatsu gaba ɗaya duka suka kumbura mana kowanne yake jin cewa shi ya isa kowa yana jin cewa shi shi ne sai jabalu Ur kawai jabalu Ur. shine sai ya tawazu ya ƙasƙantar da kai yayi tawazu yake cewa na yadda da duk abin da Allah madaukakin sarki ya zartar yace sai Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi Allah maɗaukacin sarki ya yi yayi ya yi magana da annabi Musa alaihi salam a kai shi. Wannan mursal ne na aukul bakkali wanda bai danganta zuwa ga Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba al-imam suyuti ya ambaci wannan asar din a cikin ad-durrul mansur shi yasa da wannan asar din suka ce Jabalut tsur ko tsuru sina shine sayyidul jibal shine shugaban duwatsu gaba daya mana shine mafi daraja a cikin duwatsun duniya gaba daya babu wanda ya kai shi kamar yadda ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa dutsen da ya samu wannan matsayin da wannan darajar da wannan matsayin a wurin Allah subhanahu wata'ala ya ce to lallai ya cancanta Allah ya yi rantsuwa da shi kuma lallai ya cancanta ya zama sayyidul jibal ya zama shugaban duwatsu gabaki daya da haka anan Allah Maɗaukacin sarki ya rantse da shi da cewa wa tsuri sinin Allah yana rantsuwa da wannan dutsen mai daraja mai girma wanda Allah maɗaukacin sarki ya gana da annabin Musa alaihi salam a wurin shi. Wa kitabin mastor, Allah yana rantsuwa da kitabin mastor, yana rantsuwa da littafi wanda yake rubutacce. Allah ya rantse da littafi rubutacce. Me ake nufi da kitabin mastor? a nan Allah ya ambace shi da sifofi guda biyu sifa ta farko mas'ur ne shi littafi ne rubutacce sifa ta biyu kuma fi mai manshur wanda aka rubuta shi a raq shi shine alwarar ko as-sahifa takadda duk wani abu wanda yake mara kauri mai faɗi. wanda za a iya yin rubutu a jikin shi wannan shi ne rasu. shi yasa suke cewa arraqu huwa kullu ma yuktabu alayhi shine duk wani abin da za a iya yi rubutu a jikin shi shine raqu da haka anan Allah ya sifanta shi da cewa littafi ne rubutacce an rubuta shi fi raqin manshur a cikin takarda ko abin rubutu wanda yake watsatse an ba abin da yake ɓoyayye ba abu ne wanda yake a bayyana a fili an bayyanar da shi ga mutane to anan malamai sun yi maganganu dangane da me ake nufi da wannan kitabin mas'urin firakin manshur ɗin. waɗansu daga cikin malamai suka abin da ake nufi da shi shi shine lauhin shi ne kitabin mas'ur firakin manshur amma wannan ƙaulin kamar yadda al-Imam Ibn yake cewa wannan galas ne wannan ƙaulin kuskure ne a fassara kitabin mas'ur da cewa lauhin mahfuz ake nufi to wannan kuskure ne me yasa yace saboda lauhin mahfuz laysa da rasqin ai lauhin mahfuz ba takarda bane ba takardar rubutu ce. shi kuma wannan an ce fi mai manshur da aka ta yaya za a ce kitabin mas'ur lauhin mahfuz ne alhalin wannan kuma an sifanta shi da cewa firas in mansho shi kuma lauhin mahfuz ba takarda ba ce ba wani abin rubutu ba ne da za a rubuta a jiki da aka wannan ƙaunin ya ce kuskure ne waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da kitabin manshur fi raƙin manshur kitabin mas'ur fi ratsin manshur shine takadda da ake rubutawa ta ayyukan bayi abinda mala'iku suke rubuta ma bawa na ayyukan da yake aikatawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin da haka wannan shi suka ce shi ake nufi da kitabin mas'ur fi raqin manshur littafi ne rubutacce kuma buɗaɗɗe za a zo a buɗe takardar da aka rubuta shi suka ce yayi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura shine kitabin mas'ur fi raqin manshur suka ce wannan shi ake nufi da wannan littafin takaddun da za a zo a buɗe maka su ne ratsin manshur ɗin an riga an rubuta ranar al'iyama a ce maka kita kitabaka kafa bi nafsika yau yawma hasiba suka ce wannan ne abin da ake nufi da abin da Allah ya rantse da shi anan wa kitabin mastur fi raqin manshur waɗansu malamai kuma suka ce a'a ba a nufin lauhin mahfuz kuma ba a nufin takaddu da ake rubutawa na ayyukan bayi abinda ake nufi da shi ana nufin littafi daga cikin littattafan da Allah ya saukar daga sama mana ana nufin alkutubul munazzala alkitabul munazzal littafi saukacce ake magana akai wannan shine kauli na uku kauli na farko suka ce lauhil mahfuz na biyu suka ce wanda mala'iku suke rubutawa na ayyukan bayi na uku kuma suka ce ana nufin littafin da Allah ya saukar ga annabi shi ya sa a anan waɗanda suka tafi akan wannan ƙaunin, su kuma sai suka yi saɓani wurin ayyana wani littafin ake nufi A nan wurin ana nufin Attaura ne ko ana nufin al’ur'ani waɗansu daga ciki suka ce ana nufin attaura attaura ake nufi me yasa suka ce ana nufin attaura suka ce saboda Allah ya yi magana akan wurin saukar attaura ɗin ya yi magana akan annabin attaura ɗin wa tsuri in an yi magana akan jabalu tsur ana magana akan annabi Musa ne kai tsaye alaihi salam da haka kitabin mas'ur da zai biyo baya to ana nufin littafin da aka saukar ma annabi Musa alaihi salam wanda shine at-taura da gaskace ana nufin at-taura a wannan babun a wannan wurin Allah yana rantsuwa da at-taurar da ya saukar ma annabi Musa alaihi salam amma waɗanda suka tafi akan ba at-taura bane sai suka yi raddi akan wannan kaulin suka ce ba at-taura ake nufi ba me yasa suka ce abin da ya sa saboda attaura ba an saukar da ita ba ne fi ratsin shu ba a takarda aka saukar da attaura ba a me aka saukar da attaura na'am a fata an saukar da ita a jikin allo ne a allo na dutse da Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa alƙal alwaha wa akaza bi ra'si akhihi zurruhu ilai. lokacin da annabi Musa ya je karɓo a taura a rubuce a alluna ya zo da ita da haka Allah ya ce falamma sakata an Musa al-ghadaba akhadha al-alwa lokacin da fushi ya sauka daga cikin annabi Musa sai ya tattara waɗannan allan na at-taura ya kwashe su ya dauke su da haka at-taura ba a saukar da ita fi raqin manshur ba ar-raq kuma takadda ce ko fata Wanda aka je ne aka mai da ita abin da za a iya rubutu a jiki da aka saboda wannan suka ce to ba a taura ake nufi ba amma wayanda suka tafi akan cewa a taura ne su ma sun warware wannan iskalin suka ce ai ba dole sai saukar da ita ake magana ba zai iya yiwuwa ita a taurin akwai ta a sama a rubuta fi in mansho da za a saukar ma annabi musa ne alaihi salam sai aka saukar mai da ita a cikin alwa aka rubuta a wa'annan allinan aka mai aka saukar mai da ita daga baya tura cewa akwai ta a rubuta fi in manshur a sama wannan ita ce amsar da suka bayar akan wannan daga sun tafi akan cewa a taura ce saboda munasabar watsur da kuma kasancewar an biyo baya da kitabin masurin fi in manshur wannan shine abin da suka tafi akai wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akai wannan shine kaulin da Muhammad Al-Tahir ibn Ashur rahimahullahu ta'ala ya karfafe shi ya tafi akai akan cewa babu wata magana da ta wuce kasancewar wannan a kitabin mas'ur din ana nufin at-taurani waɗansu malamai kuma suka ce alƙur'ani ake nufi shine wa kitabin matsorin Firas in manshur domin shi shine a rubuce firas in manshur shi nan a takardu ga shi nan a watsa ko'ina. da inda ka shiga za zaka samu ka shi shine kitabin matsorin firas in manshur ne shine fi dacewa da sifar al’ur'ani shi ya sa ma suka ce ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki tunda Allah ya sifanta shi da cewa fi suhufin mutahhara marfu'atin marfu'atin fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara Allah maɗaukacin sarki ya ce a rubuce yake a wasu takaddu masu karamci masu daraja marfu'atin bi aidi safara yana hannun wasu mala'iku wayanda ake kiransu da suna safara da haka kenan shine suka ce wannan kasancewar shi a yaɗe a hannun mala'iku shine fi rasin manshur ɗin kenan tun kafin mutane akwai shi a yaɗe a hannun mala'iku bi aidi safara kiramin barara da aka yayi daidai da fi rasin manshur a nan. da aka kace Alƙur'ani ake nufi sannan suka ƙara da wani dalili wanda zai sake ƙarfafar wannan cewa da yawa Allah yana rantsuwa dama da alƙur'anin a cikin alƙur'ani yana rantsuwa da alƙur'anin ba rantsuwa da attaura ba da yanzu anan wannan sun ce attaura ne waɗannan sun ce alƙur'ani sai sai to a shiga cikin alƙur'anin a nemo dalilai da za su ƙarfafu wani daga cikin wayannan maganganun guda biyu wanne ne a ciki dama an saba rantsuwa da shi a cikin alƙur'ani suka ce ai alƙur'ani ne dama aka saba rantsewa da shi a cikin alƙur'anin Allah maɗaukacin sarki yana cewa hanin wal mubin kowa ya yadda alkitabil mubin a nan alƙur'ani ake nufi Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim Allah ya ce ina rantsuwa da Alƙur'ani mai hikima da sauran ayoyi da yawa wanda Allah yake rantsewa da Alƙur'ani a cikin kan kanshi wayanda suke nuni akan cewa su ne suke dacewa da fassara wa kitabin mas'urin fi in manshur da cewa ƙur'anin ake nufi dama shi aka saba rantsewa da shi a cikin ayoyi daban-daban haka kuma daga cikin dalilan da suka kafa a kan cewa kitabin mas'ur nan ana nufin ana nufin suka ce saboda a nan Allah maɗaukacin sarki ya yi rantsuwa da abubuwa guda uku a jere والطور kitabin مسطور في رق منشور والبيت ma'amur wannan rantsuwa ne guda uku suka ce rantsuwa ta farko an rantse da sayyidul jibal ne jabal tsor sannan rantsuwa ta biyu aka rantse da sayyidul Kutu, shugaban littattafai gaba ɗaya mai shi ne alƙur'ani rantsuwa ta uku kuma aka rantse da shugaban ɗakuna gaba ɗaya wuraren ibada gaba ɗaya wanda shine sama a kan kowanne Shi ne wanne ka'aba ne ko <laughs> to za mu ji ne ake nufi da albaitul ma'amur suka ce wannan jerin da aka yi zai nuna mana cewa ƙur'ani ake nufi saboda kowanne ana ɗauko wanda yake ƙarshe ne a yi rantsuwa da shi to idan muka ce a taura ake nufi a nan ai a taura ba ta kai alƙur'ani ba kenan an yi sama an sauko ƙasa sannan aka ƙara yin sama amma aka tafi da jerin cewa alƙur'ani ne wannan ya tafi akan cewa duka an ɗauko mafi girma a kowane babi daga cikin wayannan abubuwan guda uku a duwatsu an ɗauki sayidun jibal a littattafai an ɗauki sayidun kutub sannan a wuraren ibada an ɗauki sayidul makan a wurin ibada sai zama ayoyin sun tafi a jeri kenan daka wannan shi ne abin da da yawa daga cikin malamai suka rinjayar da cewa kitabin mas'orin ana nufin alkur'ani al'imamu bin alƙayyim rahimahullahu ta'ala ya ce wannan shi ne mafi bayyana a cikin dalilai wanda za su tabbatar da cewa alƙur'ani ake nufi a shek muhammadu aminu shankiri a cikin abuwa'ul bayan ya ce al'azhar abin da ake nufi ana nufin alƙur'ani ne da wannan ayoyin da aka karanta rantsuwa ta uku allah maɗaukacin sarki ya ce walbaitul ma'amur walbaitul ma'amur Allah yana rantsuwa da baitul ma'amur ɗaki wanda ake raya shi me ake nufi da ɗaki wanda ake raya shi wadansu malamai suka ce abinda ake nufi da baitul mamur shine wurin ibada wanda yake a sama ta bakwai wanda yake a sama ta bakwai wanda mala'iku suke yin ibada a cikin shi al'imam ibn jaririn tsamari a cikin tafsirin wannan ayar ya rawaito asar da isnadi sahihi daga aliyu bin abi talib radiyallahu an khalid ibn ar'ara yake cewa an tambayi aliyu bin abi talib wani mutum ya zo ya tambayi aliyu bin abi talib a wata riwayar aka ayyana wanda ya zo ya yi tambayar ibn al-kawwa ya tambayi Ali ibn Abi Talib yake ce mai mal baitul ma'mur ya amirul mu'minin menene baitul ma'mur me ake nufi da shi sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa baitun fis sama'i yuqalu lahu dhura wa huwa bi hayalil ka'bati min fawqiha hurmatuhu fis sama'i ka hurmatul baiti fil ardi ya ce wani ɗaki ne a sama wani ɗaki ne a sama a nan ya faɗi cewa kawai a sama a sama ta ɗaya ne ko ta biyu ne ko sama ta nawa ne bai ayyana ba amma dai ya ce wani ɗaki ne a sama shi wannan ɗakin bi hayalin ka'aba a setin ɗakin ka'aba yake ta yadda inda zai faɗo daga sama a kan ɗakin ka'aba zai faɗo da yana nan a sama sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa alfarmar wannan ɗakin a sama daidai take da alfarmar ɗakin Ka'aba a ƙasa shine Ka'abar sama kamar yadda Ka'aba take a ƙasa haka shi wannan ɗakin yake a sama wannan shine abinda Ali ibn Abi Talib ya fassara wannan ma'anar Al-Baitul Ma'mur da shi wannan kuma ya dace da hadisi sahihi wanda Imam bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Malik ibn Sa'sa'a radiyallahu anhu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bada labarin isar Isra'i da Mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya fara bayani tun daga tashin su daga Makka har zuwa Baitul Maqdis har zuwa hawan su sama har zuwa sama ta ɗaya ta biyu ta uku manzo Allah ya ce har muka je sama ta uku mala'ika muka je sama ta bakwai mala'ika jibril ya nemi a buɗe aka ce wane ne ya ce jibril ne kai da waye ya ce da muhammad aka ce an tura mai ya zo ya ce eh an tura ya zo sannan aka buɗe sama ta bakwai muka shiga sama ta bakwai manzan Allah ya ce ina tsaye izrufi ali albaitul ma'amur ko farufi ali albaitul ma'amur sai kawai aka nuna min albaitul ma'amur na gan shi a ina manzan Allah yake a nan yake magana a sama ta bakwai yake sai ga baitul ma'amur na gan shi da na gan shi sai na tambayi mala'ika jibril na ce ma hazal baitu ya jibril wannan kuma wannan ɗaki ne ya jibril sai mala'ika jibril ya ce min in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam sai ce min hazal baitul mamur wannan shi ne baitul ma'amur shi ake kira da suna baitul ma'amur sai mala'ika jibril ya ce yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malak kowace rana ta duniya mala'iku guda dubu saba'in suke shiga suna yin sallah a cikin shi mala'ika jibril ya ce idan faraju lam ya ƙudu ilaihi akira ma alaihi in suka fita kuma har abada ba su taɓa zagayowa cikin wannan ɗakin ba sun gama kenan kowace rana akwai mala'ika dubu saba'in wanda yake shiga ya yi ibada ya fita ya tafi kenan ba zai sake zagayowa wannan ɗakin ba Kinan a kowane mako akwai mala'iku dubu saba'in so bakwai a kowane wata akwai mala'iku dubu saba'in so talatin wanda suke shiga ɗabaitul ma'amur su yi ibada su fita ba za su sake zagayowa ba. Daka wannan hadisin sahihi ya fassara mana ma'anar abin da ake nufi da albaitul ma'amur Daka Allah ya rantse da shi da cewa walbaitul ma'amur Allah yana rantsuwa da ɗaki wanda yake abin rayawa sai zama mai ake nufi da raya baitul ma'amur a nan ana nufin raya shi da ibada da mala'iku suke yi kullum shine raya wannan masallacin na baitul ma'amur kamar yadda Allah ya ce yake cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah kinan rayawa ce ma'anawiyya rayawa ce a shiga ayi ibada a bauta ma Allah a cikin shi haka wannan shine ma'anar wal baitul ma'mur amma duk da haka waɗansu daga cikin malamai sun tafi a kan cewa albaitul ma'amur ana nufin ka'aba shi ne baitul ma'amur suka ce har yanzu ba sarahatan ne cewa akwai baitul ma'amur ɗin akwai shi a sama ɗin to amma a nan wurin a wannan ayar shi ɗin ake nufi ko kuma ka'aba ake nufi har yanzu sun sake maƙalƙalewa da wannan akan cewa ana nufin albaitul ma'amur ana nufin ka'aba ana nufin masjidul haram da haka daga ciki akwai ibnu ashur wanda shi ma ya tsayo akan cewa wannan baitul ma'amur anan ana nufin ana nufin ka'aba shi yasa Ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa akan duka ƙawal ɗin guda biyu kowanne ko da baitul ma'mur wancan wurin ibadan na mala'iku ne ko da mun ɗauka a kan cewa ɗakin ka'aba ne kowanne dai a cikinsu albaitul ma'amur ne kowanne ana raya shi kowanne ba a yancewa da ibada a cike shi idan an ce baitul ma'amur ne mala'iku ba sa yankewa idan an ce ka'aba ne haka shi ma masu sallah da masu ɗawafi ba sa yankewa wa tsakiyar baitiyar litsa'ifina wal'akifina warrukka sujud waɗannan abubuwan ba sa yankewa a ka'aba to shi ma ma'amur ne ka kowanne albaitul ma'amur ne kuma kowanne a cikinsu ibn al-qayyim ya ce kowanne a cikinsu sayyidul buyut ne a ƙasa ka'aba ita ce sayyidul buyut a sama baitul ma'amur shine sayyidul buyut daga kowanne baitul ma'amur ne kuma kowanne za a iya fassara shi da wannan ayar cewa da shi ake rantsuwar domin kowanne ƙololuwa ne a baban shi a cikinsu da aka sai zama in ma dai ana nufin baitul ma'amur wancan wurin ibadar da yake saman bakwai na mala'iku wanda shi ne mafi rinjayen magana wanda da yawa daga cikin malamai suka tafi a kai ko kuma ya zama ana nufin ɗakin ka'aba ne shi ne Allah yake rantsuwa da shi wanda dama a cikin Alƙur'ani <clears throat> Allah maɗaukacin sarki ya rantse da garin makka ma gaba ɗaya saboda kasantuwar ɗakin ka'aba a cikin shi wa baladil amin Allah ya rantse da wannan garin saboda kasancewar akwai ɗakin ka'aba a cikin wannan garin da haka ya zama ya samu muwafaƙa da fassara walbaitul ma'amur da cewa ana nufin ɗakin ka'aba wasaƙafil marfo rantsuwa ta nawa nam rantsuwa ta uku nam ta biyar ta hudu na farko an rantse da atsor na biyu an rantse da kitabin mas'urin fi ratsin manshur na uku kuma an mai an rantse da baitul ma'amur rantsuwa nawa kenan rantsuwa uku ta hudu wasaqfil marfu Allah ce ina rantsuwa da rifi madaukaki rifi wanda yake madaukaki yake nufi da rifi madaukaki anan as-saqfil marfu as-saqfu rifi ana nufin sama sama da muke gani ita ce astaqful marfu ita ce rufi wanda yake madaukaki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa waja annas samaa saqafan mahfuza mun sanya sama ta zama saqaf kamar yadda anan aka kira ta astaqfil marfu da haka Allah ce mun sanya ta ta zama saqafan mahfuza ta zama rufi tsararre rufi ne wanda yake a tsare ba wanda ya isa ya shige shi akwai tsaro akwai matakan tsaro wanda ba wanda ya isa ya shiga duk wanda ya ce ya shiga wannan saman ƙarya yake yi zai je inda zai je amma ba zai iya shiga sama ba da aka sama saƙafin mahfuz ne rufi ne wanda yake tsararre aljanu kansu da suka tashi suka faɗa mana cewa wa anna lamasna sama'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba mun doshi sama muna so mu je sama sai muka same ta muli a harasan shadidan an cika ta da wani tsaro mai tsanani wani irin matakan tsaro mai tsanani an rufe sama da shi wa shuhuban da kuma harshen wuta wanda za a jefi duk wani abu da ya doshi wurin za a jefe shi a tarwatsa shi da shi Naka duk wanda ya ce ya shiga sama ƙarya yake yi da nassin alƙur'ani sai dai je inda zai je ya sami inda zai je ya makale ya je inda zai je ya sauka amma sama ba za ta iya shiguwa ba da Allah ya kira ta da suna wa ja'alna sama a saqfan mahfuzan rufi ne tsararre wanda babu wanda ya isa ya keta shi da ka Allah ya rantse da shi anan wasaqfil marfu Allah yana rantsuwa da sama wadda take madaukakiya a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki ce was samaa rafa'aha wa wada al-mizan Allah ya ɗaga sama shine a saqfil marfo ɗin, duka wannan yana fassara mana ma'anar a saqfil marfo. domin Allah maɗaukacin sarki dama ya saba rantsewa da sama a cikin alqur'ani shi sa kai tsaye a saqfil marfu sai zama saman ake nufi saboda akwai dalilai na rantsuwa da ita da yawa a cikin alqur'ani was sama'i zatil wasama'i samai was wasama'i wa ma banaha duka rantsuwa ne Allah yake yi da sama da haka ya tabbatar mana da cewa anan din ma itan ce dai Allah yake rantsewa da ita was marfu da haka wannan ita ce rantsuwa ta hudu sai dai mu matsaya a wannan kuma sai mu kwana a nan insha Allah ta'ala eh, darasi mai zuwa sai mu ji rantsuwa ta biyar ta ƙarshe wadda Allah maɗaukacin sarki ya rufe waɗannan rantsuwa manya-manya guda biyar da ita kuma mu ji menene dalilin da ya sa Allah yake wannan rantsuwar menene jawabul ƙasam ɗin da ya sa aka jero wa'yannan manya-manyan rantsuwoyi a cikin wannan sura mai albarka. Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji, ya yafe mana kurakuranmu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasar mu lafiya wayanda suke cikin hali na kunci da damuwa da kuma wayanda suke hannun wayanda suke azzalimai Allah madaukakin sarki ya kubutar da su Allah ya zaunar da mu lafiya ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya ba mu lafiya kuma ya ba mu arziki na halal mai amfani Allah maɗaukacin sarki ya kare mu daga bala'o'i da musibu na bayyana da na ɓoye ya sanya mu cikin waɗanda suke amfani da abin da suke karantawa na alkur'ani da kuma tadabburin ayoyin shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين